da haka kuna sauraren shirin labarun matasa wanda studio Kalangu ke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin Aisa mad ina tare da Tarnan fudai Ahmed barka da warhaka Tarnan. Yauwa barka Aisa yaya kike? Da dama Tarnan yau me muka kamo abokan matasa a cikin wannan shirin namu. To a wannan shirin namu dai Aisa za mu farawa da difa inda shugaban kasa mai girma ya kai ziyara a wannan jihar domin ya gane ma da idanuwansa abubuwan da suke faruwa saboda rashin kwanciyar hankali kuma da wasu bala'o'i sannan a takaitaccen mu na musamman musamman shi ma dai za mu dauko wani jawabi a kawai takara bisa fasahohin na'urar zamani kamar kullum za mu kare wa'annan labarun na matasa da labarun wasanni. To Aisa tare da masu sauraron mu dai zamu lekawa can jihar Difa inda shugaban kasa Muhammadu Isufu ya kai ziyara a makon da ya shude. Shi dai shugaban kasa ya kai wannan ziyara domin ya gane ma da idonsa bala'o'in da hawar ruwan koma dugu yobe suka yi. A cikin mutanen da ruwa suka ma banna akwai matasa da dama ko? Haka ne tarnan wai menene matasa suke jira bayan ziyarar shugaban kasa a wurin? To domin amsa wannan tambayar taki Aisa abokin aikinmu da yake birnin Difa lawa Bukar ya tattauna da wayannan matasa. Shugaban ƙasa da kansa ya gano tare da ambaliya da yawan jama'a sun rasa gonakinsu. Muna so a cikin wannan hali a samar da tsari da za a kula da matasa. Inda a cikin wata ɗaya mutane ɗari shida ne aka tantance a NPA masu neman aikin yi. Kun ga yadda rashin aiki ya yi kamari. Cikin halin yanayi ni yasu matasa suna zaman kashe wando wanda shi yake tunzura matasa shiga Boko Haram da sauransu. Yanzu abin da muke jira euh, a gare shi shine matasa ba su da aikin yi kuma gonakinsu ruwa su mamaye su. kaɗan-kaɗan matasa suna gudanar da sana'o'insu domin ci gaba da rayuwarsu ya kamata a sa 'yan mata waɗanda suka da kuzari a cikin wannan haraka. Eh haka ne Aisa shi yasa ma ake ganin waɗannan matasan musamman 'yan mata a wurare da yawa inda suke fitowa da sana'o'i iri-iri. A bikiyar aikin mu Hauwa Mamman ta halarci wani taro na mata matasa da aka yi sai a saurari abin da ta samu mu. hasaka kam suna da ita kuma suna nuna ta ta hanyar kayayyaki daban-daban daga kayan abinci na noma zuwa kayayyakin kwalliya da kuma tufafi. 'Yan matan na samun amfani a fannoni da yawa. Cike suke da buri kuma ba su rasa mafita ta ko'ina musamman idan suka gabatar da ingantattun kayayyaki na tushe kamar Aminatu Sinka matashiya 'yar kasar Burkina Faso wadda ta kore wajen sarrafa yadi. A cikin kayayyaki na akwai tawul, rigar wanka, a abin rataye jarirai da na wankansu. Akwai su rigunan kwana, su zanin gado waɗanda za ku iya oda a sarrafa domin ku kaɗai. A matsayina na 'yar kasuwa wannan wajen wata dama ce da zan ƙara samun abokanan aiki da kuma kastomomi. Kowace da nata fannin aiki, Maryama Taru Yakuba ta mai da hankalinta ne wajen ƙayatar da abinci. Domin kushe ma sinadaran da ake sanya ma maka, mukan sarrafa magi har kala biyar. Akwai na kaji, na nama, na kirevet na yazuzzuka da sauransu. Kuma mukan sarrafa su shayi da kuma tumatin gwangwani. sun gane cewa yanzu ba lokaci ba ne na zaman banza ya dace mutum ya yi aiki domin samun kudaden tafiyar da harkokin rayuwarsa ta yau da kullum. To Aisa kin san wani abu da ake cema kodolokol. mi kake sauri? Yanzu dai ka yi mini bayani me yasa aka buɗe wannan makaranta kuma matasa sun san da shi. Ba sauri ba nike ina so dai in kawo wagga sabon fusaha. ta matasa a hanyoyin sadarwa na zamani kamar facebook ko kuma whatsapp domin ƙarin bayani sai ne fatuma bako wadda ke ita ce take jagorancin wannan furoje da ake cema kodlakol ta ɗan mu ƙarin haske mun lura ne da sabbin kamfanonin da ke aiki a fannin kwamfuta ba su sauran samun kwararrun da suke bukata mata ba su da yawa a wannan fannin a lokacin da muka fara ɗalibai da dama sun amsa kiranmu daga jihohi daban-daban yanzu kuma za mu je a can jihar maradi inda za mu kawo wani rahoto akan i e takara kin san ko menene itakara aisa ban sani ba to itakara wata gasa ce dai a hanyoyi entrepreneurial de jeune domin ci gaba na jihar maradi abokin aikin mu muhammad mama ya turo mu wannan rahoto da za a ji fassara shi a cibiyar yan kasuwa ta maradi ne wasu matasa kimanin ashirin ke ɗaukar horo daga karfe hudu na yamma zuwa karfe takwas na dare waɗannan matasa na samun ƙarin ilimi daga mamadu ali musa daktar ne a fannin ilimin na'urar zamani ya bayyana abubuwan da horon ya mai da hankali a kansu horon yana mayar da hankali ne bisa fasaha na na'ura 'yan takara ne da muka zaɓa bisa la'akari da su matasa ne da suke da matukar ƙoƙari kuma suna biyar horon sau da kafa da kyau cikin wasawasin zaɓin da zai yi matashi bubakar birema maman mamallakin diplomar lisansa a fannin na'urar zamani na shawarar wannan aiki shine shugaban tawagar projen yaƙi da canjin yanayi jami'in gandun daji yana iyawa daga gidansa ko ofishinsa ya ga iya yawan itatuwan da ke akwai a cikin yankin da inda suke kuma da zaran ice ɗaya bai karbi kiran ba kenan yana da sauki ya gano cewa a wani bangare an kashe Cimande Muhammad Isifu na son ta aiwatar da projenta zane da ke nufin kawo sauki wajen samun hujjoji a likitance ta hanyar doka. zane hannu wata manhajar salula ce da ke taimakawa a gane sawon hannun mutum akan abu musamman ma domin gane waɗanda ke ta'addanci barawo ko kuma masu fyaɗe ta yadda ba za su iya musu idan an kama su ba. A ƙarshen wannan horo za a tantance matasa uku masu ɗauke da tsare-tsare da za su wakilci jihar Maradi a kwambular ƙasa da za a gudanar a Tilibiri a wata mai zuwa. Yanzu kuma sai mu shiga a cikin wasannin motsa jiki.

labarun wasanni na wannan asabar aisa da mi za mu fara su za mu fara shi tankaɗe da raye na cin kofin ƙasashen afirka eh haka ne saboda wannan dalilin ma 'yan wasan kwallon kafa jamhuriyar niger za su fuskanci na cote d'ivoire a can filin wasanni hufunyet boyi na birnin abidjan dan yi kuma saboda haka ne ma wani jigo cikin kungiyar kwallon kafa jamhuriyar niger ya yi kira zuwa ga matasa domin su fitowa a kowane lokaci da kungiyar kwallon kafa jamhuriyar niger za ta wasanni su kawo goyon bayan su zuwa ga matasa Suleiman Mohamed ya kara sabanta kiran nashi zuwa ga dukkan matasa. Matasa ne da suke bisa fagen buga wasan kwallo da ke sanye da kayan da suke da tutar ƙasa. Su ne suke ba da kansu wajen ɗaukaka tutar Nijar. Matasa ne da ya kamata su haɗu guri ɗaya kowa ya kawo tashi fasaha kamar irin su Musa Ma'azu wanda shahararren ɗan kwallo ne da kowa ya san shi. Muhammadu Wankwai da kuma Muhammad Sise da Muhammadu Mutari Kalala. Misali ne na matasa masu wasan motsa jiki da suka yi nasara alama ce ta nasara muna son kowa ya san juna ta hanyar matasan don ya kai ga al'ummar ƙasa ga baki daya euh, nan muka kawo muku karshen shirin labarun namu na gode sauraron da kuka muna na gode gare ka tarnan da ka kama muna muka gabatar da wannan shirin namu sai gobe idan allah ya kai mu